Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25, shida Haka kuma masu sauran mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai redo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya. haka kuma na iya samun alfa redo na kuma sun da ke kasar ghana su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are Assalamu alaikum barka da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 16 ga watan Satumba na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya da fatan an lafiya Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mahmud a bamu kanun labarai to ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu sanadiyar guguwar florence da ta sauka a kudancin amurka yayin da guguwar manhut da ta ratsa kasar philippines ita ma ta kai ga yankin hong kong sannan rautani daga kasar kamar na cewa an gudanar da kwararren bincike kan mutanen da ke ficewa daga yankin da ake amfani da harshen ingilishi suke shiga yankin faransanci da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji a najeriya yadda 'yan siyasa ke lillika hotunan 'yan takara barkatai ya kamata duk wanda ya hito yana neman takara akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi wanda yake zaka sar da kanka jama'a su ganka akwai billboard da ake yi akwai signpost wanda ake yi a aje akan tituna daga batun fasta sai kuma yadda rikici ke neman kunno kai a zaben fidda gwani a jami'ar apc a jihar adamawa da ba su so su ji shine kunya kuma wannan kunya za su ji sai dai wannan ranar zaɓe bai zo ba domin al'umma a baya sun yadda da su sun amince da su sun mutunta su suka ba su riƙon amanan su suka yaudari al'umma kana za mu kawo muku shirin idan kwaya narke tare da hafsat muhammad amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta ce karfin guguwar Florence ya ragu. Amma kuma za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. ya zuwa yanzu mutum sha biyu aka tabbatar da sun rasu wato suka rasa rayukansu sanadiyar wannan guguwa rotannin sun ce za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa har na tsawon kwanaki ko ma makonni sanadiyar tumbatsar da kogunan yankin suka yi ba ne sun yi nuni da cewa yayin da guguwar ke ci gaba tafiya za a ga ƙarin saukar ruwan sama a yankunan tsakiyar yammacin jihar carolina ta arewa zuwa kudu maso yammacin virginia da kudancin carolina ta arewa da kuma kudancin carolina ta kudu sauran yankunan da za a ga saukar ruwan sama sun hada da yammacin tsakiyar jihar virginia da kuma yammacin charlottesville cibiyar da ke sa ido kan guguwar ta kara da cewa akwai yiwuwar a ga iska mai karfin gaske a yau lahadi a carolina ta arewa da kuma gabashin carolina ta kudu to halin da ake ciki kuma a can kasar philippines maguguwar da aka wa lakabi da manhut wacce ta ratsa kasar a jiya asabar ta isa yankin hong kong da sauran yankunan gabar tekun kudancin china hukumomin yankin na hong kong sun yi kuwa ga jama'a da su zauna a gida saboda kare lafiyarsu amma rahotanni sun nuni cewa ba a bi wannan shawara ba a lokacin da guguwar ta sauka a philippines a jiya asabar inda sai zubar da ruwa mai karfin gaske a kuryar tsibirin luzon adadin mutanen da suka mutu ya kai 25 ya zuwa yau lahadi waɗanda aksarinsu suka mutu sanadiyar zaizayar ƙasa rotannin sun ce ruwa duk ya mamaye gonaki a yankin na luzon wanda shine tsibiri mafi girma a ƙasar ta philippines wannan guguwa ta manhut wacce ta yi tafiya kilomita 270 cikin sa'a guda ita ce mafi karfi da ta afkawa ƙasar a wannan shekara. rahotanni daga kasar kamaru na cewa ana gudanar da kwararan bincike kan mutanen da ke ficewa daga yankin da ake amfani da harshen ingilishi yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa yankin da ake amfani da faransanci binciken ana gudanar da shi ne a cewar hukumomi bayan zargin cewa mayaka na shiga yankin da makamai wata mata 'yar kasuwa mai suna philomena maloke ta faɗawa muryar amurka cewa sojoji sun caji kayanta da na yatta har sau bakwai a tsakanin wani gari da ake kira kumba zuwa yankin buwa da ta isa inda daga nan za ta dangana da birnin yawunde rikicin ƙasar ya faro ne tun daga watan nuwamba shekarar 2016 a lokacin da malamai da lauyoyi masu amfani da harshen ingilishi suka yi zanga-zangar cewa ana tilasta musu amfani da harshen faransanci sai masu fafutuka 'yan aware suka yi amfani da wannan dama suka hau kan wannan korafi inda suka fara neman yankin na ingilishi ya balle daga kasar ta kamaru wacce ke amfani da harsuna biyu 'yan awaren sun sha alwashin za su tarwatsa zaben shugaban kasar da za a yi a ranar bakwai ga watan oktoban gobe a yankin da ake amfani da harshen na ingilishi masu fafutukar sun lakaba wa yankin nasu sunan ambazonia a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta lamarin nisa suka ce ba za a yi wani zaɓe a yankin ba amma gwamnati ta sha alwashin samar da kariya a yankin kuma ta ce babu gudu ba ja da baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga hukumomin nahiyar turai da su amince da matsaya guda kan yadda za su yi da bakin haure da aka kubutar a tekun mediterranean bayan kwanaki biyu da a kwashe ana tattaunawa da jami'an gwamnati a italiya filippo grandi ya ce akwai bukatar kasashen turai su haɗa kai su san matakin da za su ɗauka kan bakin haure da ke isa yankin grandi ya kuma jaddada bukatar ganin cewa an ceto duk waɗanda aka gani a tekun a kuma mika su zuwa tashar jirgin ruwa mafi kusa jamin ya kuma jinjina wa masu tsaron gabar tekun italiya kan irin kokarin da suke yi Le persone non vogliono andarsene, scappare, darsi nelle mani dei trafficanti, quindi offrire delle alternative cikin harshen italanci kenan garan da yake cewa babu wanda zai so ya bar gidansa haka kurin ko kuma ya fada hannun masu fataucin mutane shi yasa yana da muhimmanci a sama musu abin rayuwa da za su dogara a kai ta fuskar samun kudaden shiga a yan kwanakin na italiya ta rufe tashoshin jiragen ruwanta ga jiragen ruwan da ke ceto bakin hauren tana mai cewa ba za ta iya daukan su ita kaɗai ba ofishin kare haƙƙin bil'adama na musa ɗinkin duniya ya fitar da wani rahoto da ke nuna damuwa kan yawan zanga-zanga da ake yi a yankin basra na ƙasar iraki masu zanga-zangar suna bore ne saboda rashin ababen more rayuwa a yankin na basra tun daga watan yuli masu zanga-zangar suke korafin cewa ba a samun wutar lantarki da ruwan famfo sannan ga rashin ayyukan yi ofishin kare haƙƙin ɗan adam ya ce ya damu kan yadda ake yawan samun zanga-zangar akan titina waɗanda suke kaiwa ga rasa rayuka ma'aikatar lafiya a iraki ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa cikin makonni biyun farkon watan nan mutum sha ɗaya a kashe sanadiyar zanga-zangar adadin da majalisar duniya ɗinkin duniya ta ce ya kai ashirin tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar takwas ga watan yulin wannan shekara. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka to bari mu fara bari mu bude taskar rahoton namu da rahoton yadda 'yan siyasa ke lilleka hotunan 'yan takara barkatai wanda ke bata muhalli ga baban gidan jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. lokacin zaɓe a najeriya dai na zama lokutan samun riba da wasu masu sana'o'i ke yi irin wayannan masu sana'o'in dai sun hada da masu buga takardun fasta mai dauke da hotunan 'yan takara a fadin kasar inda suka yi nisa wajen buga hotuna da sakonnin 'yan takara da ke neman mukamai daban-daban a sassan kasar yanzu haka dai akasarin manyan titunan birane da karkara na kasar za a ce cike suke da irin waɗannan hotuna abinda ma yasa wasu gwamnatoci ba da umarnin hana lika irin waɗannan hotuna ko fastoci ganin irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen lalata lalata muhalli da kuma tsabtace birane ko da yake wasu masu aikin buga hotunan da na nemi jin ta bakin su sun yi gum da bakunan nasu daya daga cikin irin waɗannan masu sana'ar buga posta ya shaida mani cewa akwai riba kwarai a wannan sana'a ta su musamman a wannan lokaci da aka buga gangan siyasa gadan-gadan. ya gaskiya lokacin samun mu ne amma ya danganta cewa in ka samu customers da suna da abubuwa kamar aspirant ko abokin aspirant suna kama mu posta ko mu yi mu ci amfanin su. to ko a jama'ar gari gari ke kallon wannan harka na manna hotunan 'yan takara a gari? Sunana Yusuf Shu'aibu. Ya kamata duk wanda ya hito yana neman takara akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi wanda yake zaka sadda kanka jama'a su ganka akwai billboard da ake yi akwai signpost wanda ake yi a aje kan tituna da kuma you know, kaddamar da kanka a gidajen rediyo ko rediyo mai hoto wato talabijin kinan ga kuma dai hanyoyi dai da dama kamar irin su hanyoyin network din nan irin na su computer da su facebook da sauransu duka hanyoyi ne wanda ke jama'a za su san da kai mafi alama shiga gidan rediyo ka yi bayani tunda kowa yana ji ko kuma gidan talabijin ya yi manne hotuna ɗin da ake banguna da kuma irin ino filaye da kuma gidaje wanda yake an yi su ne don ƙawata gari yanzu dai fatan jama'ar gari shine na ganin 'yan siyasar najeriya sun yi koyi da takwarorinsu na sauran ƙasashe da suka ci gaba na gudanar da yakin neman zaɓe ba tare da gurɓata muhalli ba. Amurka daga lagos. To har yanzu dai a fagen siyasa inda batun zaben fidda gwani a jami'ar APC na jihar Adamawa ke neman tada kura ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da ake wannan cakwakiyar na zaben fidda goni na jam'iyyar apc da ke mulki shugabannin jam'iyyar a jihar adamawa sun ko bayyana cewa gwamnan jihar sanato muhammadu bindo jibrila shi suka zaba a matsayin dan takara tilo batun da koya fusa ta wasu kusoshin jam'iyyar da yake jawabi a wajen wani gangami na nuna goyon baya da aka yi a yola shugaban jam'iyyar a jihar ibrahim bilal ya ce ai sutu ne ma suka yanke hukunci na cewa gwamnan jihar ne ma dan takara a zaben shekarar baɗi. ka musu amana kuma za su maka amana duk wanda yake da gado a adamawa mu ma muna da gado a adamawa duk haka direct ko indirect dukkan su suna shirye don su yi maka aiki in direct ne indirect kuma to wanzu ba za su zo neman kuri'a nan ba na sani tun farko a jawabinsa gwamnan jihar sanato bindo jibrilla wanda ya ce shi bai tsoron karo da maza ya koyi tilawa irin nasarar da ya ce gwamnatinsa ta kawo a jihar suka zaɓe ni kuma allah ya yarda mu dama jam'iyyar mu aƙidan mu aƙida ne na talakawa mun zo ne mu taimaki talakawan adamawa ba mu zo mu yi wa talakawan adamawa rashin adalci ba mun zo ne mu ba wa su domin gwamnati nasu ne so ina so mutanen adamawa don allah ku taya mu roƙo don wannan aikin kowa ya sani ba karami aiki ne a gaban mu ba to sai dai kuma tuni furucin shugaban jam'iyyar apc ya ja martani mai gautsi inda wasu kusoshin jam'iyyar da suke tare da bangaren sauran 'yan takarar suka ce ba za ta sauwaye bindiga a ruwa honorable aminu abdullahi gambagu da ke tare da bangaren sunu ribado ya ce su daman sun san arina wanda don haka ne ma suka bukaci da ya zaben kato bayan kato wato direct firamare domin fidda ɗan duma da kabewa. Inda ba su so su ji shine kunya kuma wannan kunya za su ji sai dai wannan ranar zaɓe bai zo ba domin al'umma a baya sun yadda da su sun amince da su sun mutunta su suka ba su riƙon amanan su suka yaudari al'umma suka ha'inci al'umma yau shi yasa kake ga suke neman kariya ta cewa fara wai rai dai an cire mata kai suna neman duk hanyoyin da za su bi a katange su daga wani irin tsarin zaɓe da zai mika su ga talaka kai kai tsaye suke neman mutane da watakila a 'yan amshin shatansu ne da watakila 'yan kanzaginsu ne da watakila cinsu na safe cinsu na rana da na maraice yana aljihun wannan gwamnati me kake tsammanin za ka fara idan ba kalmomin guda da tafi ba abin da waɗannan mutane suka yi kenan amma mu mun sani babu wani sako a cikin abin da suka yi wadda hankali zai yadda da shi babu wani abin da dukkanin mai tunani da hangen nesa zai yadda da shi kalmomi na neman tuwo kuma sun samu kalma ce ta cin abinci kuma sun ci iyakanta kenan a haka muka ɗauka kuma iya tasirin ta kenan kawo yanzu fiye da 'yan takara biyar ne ma suka fito takarar kujerar gwamna a jam'iyyar apc a jihar waɗanda suka da malam nuhu ribado da injiniya markus gundari da kuma wani kanin matan shugaban kasa dr mahmud halilu ahmad wanda kuma yanzu an zura ido a ga matakin da uwar jam'iyyar ta kasa za ta ɗauka game da batun na jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuma sai batun amfani da maɗaurin kujerar mota wato seat belt da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke son a fara amfani da shi musamman a birnin Yamai ga su da bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wata sanarwar da aka fitar dauke da sa hannun shugaban hukumar da'irar Yamai Muktar Mahmudu ne hukumomi suka ayyana shirin farfado da dokar amfani da bel ko sentir da security ga matuka mota yayin da dokar ke wajabtawa masu babura saka hular kwano sakamakon lura da barnar da ke tattale da rashin mutunta wannan ka'ida akan hanyoyin zirga-zirgar birnin Yamai. to ko ke ra'ayoyin jama'a akan wannan mataki ba ma dan hukuma ba dan kanka ma hadari da yawa duka in mutu da kaska akwai dama dama dai kasan mutuwa da ta Allah ce amma a zan sa kask din nan amma batun security din na akwai motocin da ba su da masantir kace su ake yi kenan yanzu an kawo musu matsala kenan ka san komai na Allah ne ita doka kuma dole ne a bita duk kasan da ba doka to kenan kamar kasar jahiliya ce shugaban kungiyar direbobin taxi na Senko taxi ga mace Muhammadu wane ya ba da wannan mataki na ganin dacewar faɗaɗa dokar izuwa sassan kasa ta la'akari da cewa hatsarin ababen hawa wata matsala ce da ta zama ruwan dare a nishar minista na transport gaba ɗai ya kamata ya ɗauki wannan mataki saboda a ce dukkan nijar wanda zai shigo da wanda a cikin nijar in yana tukin mota a tilasta mishi ya sa wannan beltin tsaro to ka gani kenan ga doka da aka yi to kenan in kana yamai ta shahe ka da ka haita da'irar mai kenan ba ta shahe ka ba to kuma ana cikin ƙasa guda a ce Eh, wanda an maraɗi ko wanda an so ko wanda adda akwai dokar da ta shahe shi akwai wanda ta ɗauki ta maraɗi akwai wanda ta shauta mai wannan bai kamata ba ya kamata su koma su yi nazari gwamnati da kan ta ɗauki wannan doka duk ƙasa. Daga ranar ɗaya ga watan gobe ne mahukuntan birnin Yamai ke sa ran fara zartar da wannan doka. To amma a ra'ayin shugaban kungiyar akar mai aikin wayar da kan jama'a akan illolin hatsarin ababen hawa alhashi yawala mai duka samun nasarar wannan yunkuri ya danganta da ayyukan faɗakarwa. Da farko yanzu ba a buga da bulala ba a fara jan hankulan mutane bisa ga unhuwanin ita wannan wannan wannan hular kwano saboda ita hular kwano duka duka bata huce jika goma ba kuma idan hatsari ya samu kan mutum ya hoshe binciken da ake a gani in kwakwalwa bata taɓa jika sitin ake shi to kenan dole ne shi gwamnati yau ne ya a kashi na kare lahiyar al'ummar kuma mun sha ganin da a kowane lokaci an kai hadarin mota sai ga mutane da a cikin mota suna hita ta madibi ko ta kowa to kaga wannan abu eh akwai sentry security abubuwa za su za su rage wani abin da ke zama babbar damuwa a wajen kungiyoyi masu zaman kansu shine su hukumta su fara bin dokar da ba idan sun fara bin doka dole talaka za su bi saboda ita doka Nijeriya an kai ta mahi yawa talaka ne take bi tunda mun gani an doki doka waya a cikin mota waya salula in kana duki an hana sai ka ga mai galihu ko dipite ko minister ko wani dan siyasa babba yana waya cikin mota dan sanda bai mai magana sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai shugaba To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. wewe da kwaya sun dauga gaye ne. Can wewe da kwaya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu a ci gaba da yaƙi da ta'ammali da miyagun kwayoyi yau a cikin shirin za ku ji hirar da wakilinmu a Katsina Zaradin Sanifin Tuwayeyi da Malam Salisu Katsina wanda inda aka fi sani da Malam Niga kan yadda ya fara aiki da matasa masu shaye-shaye ko kan kangararru ga hirar tasu. Mun kawo maka ziyara domin duba yadda ake tafiyar da al'amura. To wannan irin haraka yaushe kuka fara ta za ta ɗau kamar kimanin shekaru na. Mm, gaskiya game da buɗe wannan makaranta ina ganin mana shekara 25 garin Katsina dai. Kuma na fara ta da wani dan uwana dan daba kano yake dan kanin babanmu da almajirai ake kawo mani wa'anda ba su zama daga an kai almajiri sai ya ƙi zuwa makaranta ya ruga wato kamar kangararru ke yawa kamar kangararru ah. almajirin da ake tawa ma ya ƙi zuwa makaranta ko bai zama to daga an kawo cikin yadda Allah sai kaga Allah mu ya tsaida mu mishi to wannan naje na iske wani kani na irin gidan kanin babanmu in je in kai ziyara yana iske shi ya yi shaye-shaye yana ta wulakanci to ne ne ne iyayen namu su ni suka ce a kan zumunci ya lalace to karshe dai sai gashi an abin yayi yawa an ɗauro shi an kawo mani to kuma dan daba ne irin wanda wuka yana tana iya narkewa tana to da aka kawo shi muka sa mai mari ya cizge to kuma yana ɗaro mari na sa mai aka eh, addu'o'i dai aka sa mai aka ce to in ya isa ya ebe wannan bai ebu ba to shine dai sula dan nan yayi aure nan garin na yi jagorancin shi ya bar shaye-shaye ya yi aure nan yana da wajen yaya hudu jama'a wanda suka ga haka to daga nan ne aka ta kawo min yara da ko ina yanzu kamar yaran da aka kawo maka a fadin tarayyar Najeriya don ba za a ce Katsina Sokoto Kano da yanzu haka ga dan Sokoto ga dan Kano ga dan Gombe yanzu kamar daga ina ana irin ƙetaren ƙasar nan wasu suna zuwa ai yanzu nan ina iya kira ma dan inugu dan Taraba State dan Yola dan Sokoto Kano Zamfara Yamai Nijar ba mutum kusan 20 kai all nigeria ne gaskiya ba inda ban da ɗalibi gaskiya kuma na san na ji kamar kana son ka tambaye ni adadin kamar mutum nawa ya ne to gaskiya ban iya dirga su eh dan nan ba su ta yawa a gaskiya mutanen da Allah ya zo Allah ya shirya su gaskiya ban iya dirga su kamar zaka iya mun misali irin wanda aka kawo za a ga dai gashi ne cikin wani hali irin wani irin hali zaka iya zaka kamar kai ma abin kila ya taba zama ma a rai eh ka san mu kaman likitoci ne zaki daga wani ciwo za ga likita ya ga ciwon da bai taba ganin shi ba to haka mu ma in yaro iyayen suka zo suna karanta mu abin da yayi to mu da yake mu riga mun saba amma wani abin ya daure mai kai dan akwai wani wanda aka kawo min daga nan garin Katsina ya daura uwa tai da ya shaye shayen ya tada uwa ya daura mama tai ya ba ta kashi sai da jama'a suka zo suka kwace ta asalin wan shi ma CID ne yana CID Kano aka buga mai waya ya zo dauko shi ya kawo mani da dai Allah ya taimake mu da taimakon da ake bara da sunan Allah da ake basu ya zama ya samu sauki wannan shashan ya suke shi muka tambayi ya ce wala ganin ta ya kamar macija amma yanzu magana da muke yi yana nan garin katsina waje ya yi iyali ya yi aure yana da iyali yanzu lahiya lau kamar bai taɓa yi ba. malam yi bayanin cewa taimakon da kuke ba su kuna ba su ne domin a kyautata ɗabi'ar su to a cikin wannan kyautata ɗabi'ar kuna haɗawa ne da ba su ilimi. kwarai ko to ai yanzu akar muka lahu nan gidana ina ganin janar gora a'yan shi uku suke digiri nan gidana kuma yanzu haka wa'annan na gaba na yanzu za su shiga jami'a insha Allah sun yi registration sannan ina da kuma wa'anda ke zuwa secondary ya je ya dawo duk makaranta da ka sani nan ta katsina duk inda na je na nemi admission gaskiya suna bani goyon baya suna bani to akan Allah mun zo mun ga ɗalibai nan hmm. kuma mun ga kamar gurin nan ko ya matse a kuke ta kokari gaskiya wajen nan akan Allah haka muke ta ma. amma sama da shekara 20 Allah ya sani mai girma gwamnan da ya wuce ya kira ni an ce alga malam ya za a yi kaza dai muka ce to mu dai in za ku gina na waje ku ba mu fisa billahi muna so amma waje na gwamnati a ce mu shiga to gaskiya ba mu ba mu ra'ayi dan wani abin da yasa kuma ba ba mu so ba wani yana iya hawa ya ga kai ba kai mai bai kore ka kaga an jawo ka kuma wani ya abin nan amma in za a gina waje a ba mu fisa amma kin taimakon Allah wannan gwamnati ta fanarbil Aminu Masari tsakani ga Allah sama da shekara 20 ina ta kaiwa Allah kuka to ya kwanin min wannan kukan saboda ya bani hili bayan tsangaya ya bani hetta guda sannan kuma Alhaji Lawai Alhaji Manta tare lawal gaskiya shine wallahi ba zuwa ne ba shine muka yi magana da shi ya bugo waya wani ya gama da shi muka yi ce malam ka rubuto ce malam ai ka cancanci a taimaka maka muna badawa kuma wallahi ya aiwata komai certificate da duk abinda da ka san ana bada wallahi an bani ina jin daɗi ina farin ciki kuma yanzu ma muna sa ran kila su gina mun to malam abin da yake da daura kai shine yawan ɗaliban da kuke da su waɗannan dalibai kuna irin in ce cazar kuɗi ne daga hannun iyayensu domin tafiyar da al'amuran su musamman ciyarsuwa da dai irin neman kamar magani da dai sauran makamantansu gaskiya ba mu da wani mutumi wanda za mu ce ko taimakon sama da shekara ashirin din nan ba wata gwamnati ta taɓa taimaka mu ban da wannan gwamnatin da na gaya ma sannan kuma ba wani mai hannu da shuni ko wani abu wanda zai kawo tallafi a makarantar mu gaskiya babu duk tsana ba wanda ya taɓa bamu amma alhaji iliya baban dahiru mangal cikin azumi shekara uku kenan gaskiya suna kawo mu taimako har da taimakon kuɗi zai kawo mu buhun nan masara guda biyu da buhun shinkawa har da dubu goma to kaga wannan ina alfahari da duk wani da bawon da ya taɓa mani amma kaga su sun mamu mun gode amma all gatsina bawon da ya taɓa taimaka mamu gaskiya sai dai Allah. To a nan shirin ya kammala amma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban hirar tasu sai a kasance da mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. Muroki gabara madogara ya Allah. To mahadalla yanzu kuma ga saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Sakon farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce ya kamata gwamnatin Buhari in har da gaske take yi wajen yaƙi da cin hanci game da yi ma ƙasa zamba ko zagon ƙasa, to ta gaggauta hukunta tsohuwar ministan kuɗi Mrs. Kemi Adewashun. Ganin yadda zargin da aka yi mata na yin amfani takardar shaidan yin bautar ƙasa na bogi domin hukuncin ya zama darasi ga wasu. shi kuma sufyanu gumel zangon daura cewa yi assalamu alaikum voa yabo da jinina ga gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari kan inganta harkokin tsaro a iyakokin jihar katsina da makwabta shi kuma malam hussein dango ta karatso daga jihar yobe ya ce salam voa don allah ku bani dama domin na jajanta wa al'ummar kasashen duniya da ambaliyan ruwa ya shafe su da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su tallafa musu da abin da ya sawaka don rage raɗaɗin da ke cikin zukatansu daga shehu adamu rijau ya ce a yayin da zaben fitar da gwani na 'yan takara ke kara kawo jiki a najeriya nake amfani da wannan damar wajen jan hankalin 'yan uwa matasa da mu guji bangan siyasa da nuna daukar siyasa tamkar wani abu na a mutu ko a yi rai a kodayaushe mu tuna cewa lokaci lafiya da rayuwar mu wasu muhimman abubuwa ne a gare mu saboda haka kar mu yarda mu yi wasa da su saboda biyan bukatun wasu tsirarun 'yan siyasa Assalamu alaikum VOA muna jinjina wa kungiyoyin maharba da kuma mafarauta bisa kokarin da suke yi domin a yaƙi 'yan ta'adda da suka addabi jihar Zamfara ƙarshen muke addu'a Allah ya ba su sa'a. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Kadoro Digaga ɗan Fulani Warji da Shehu Kacalla Kafison ana zikiri daga jihar Bauchi. Sai sakon haɗin gwiwa daga Gali Suraja Faki da Isu Diyala Faki suka ce salam VOA Hausa ganin yadda guguwar zaɓe take ƙara kadawa a kasar kamaru muna kira gwamnatin kasar cewa ya kamata ta lalubi hanyar da za a kawo karshen rikicin da yake kara kamari a yankin ambazonia masu amfani da turancin ingilishi domin a sami damar gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a ƙarshe muna addu'a allah ya kawo zaman lafiya a kasashen kamaru da najeriya da ma duniya baki ɗaya to a ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To ma da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwar da ta auku a nan amurka ta florence ta ce karfin guguwar florence ya ragu amma kuma za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohin carolina ta arewa da ta kudu ya zuwa yanzu mutum sha biyu aka tabbatar da sun rasa rayukan sanadiyar wannan guguwa watanni sun ce za a ci gaba da ganin ambaliyar ruwa har na tsawon kwanaki ko ma makonni sanadiyar tumbatsar da kogunan yankin suka yi to halin da ake ciki kuma a can kasar philippines ma guguwar da aka wa da manhut wacce ta ratsa kasar aji asabar ta isa yankin hong kong da sauran yankunan gabar tekun kudancin china hukumomin yankin na hong kong sun yi kuwa ga jama'a da su zauna a gidajensu a lokacin da guguwar ta sauka a philippines a jiya asabar inda ta zubar da ruwa mai karfin gaske a ƙuryar tsibirin luzon adadin mutanen da suka mutu ya kai 25 rotanni daga ƙasar kamaru na cewa ana gudanar da kwararren bincike kan mutanen da ke ficewa daga yankin da ake amfani da harshen ingilishi yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa yankin da ake amfani da harshen faransanci binciken ana gudanar da shi ne a cewar hukumomi bayan zargin cewa mayaka na shiga yankin da makamai wata mata 'yar kasuwa mai suna philomena maloke ta faɗa murya amurka cewa sojoji sun caji kayanta da na yatta har sau bakwai a tsakanin wani gari da ake kira kumba zuwa yankin buwa da ta isa inda daga nan ne za ta dangana zuwa birnin yawunde rikicin kasar ya faru ne tun daga watan nuwamba shekarar 2016 a lokacin da malamai da lauyoyi masu amfani da harshen ingilishi suka yi zanga-zangar cewa ana tilasta musu suna amfani da harshen faransanci To ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyya ga Alhaji Ilyasu Ahmed Aliyu bisa rasuwar surukarsa a garin Jos fato gwamnatin jihar Plateau ubangiji Allah ya ji kanta da rahama sai kuma wani sakon ta'aziyyar na Muhammad Bello bisa rasuwar yayar mahaifiyarsa wacce Allah ya yi wa rasuwa a jihar Bauchi da fatan Allah ya gafarta musu baki ɗaya. Yanzu a kwa da kwa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin da Bonsa Tufa, Tufa wanda ya bada umarni da injiniyan mu Ryan Wang ni Ladan Ibrahim ke cewa ku ni lafiya da alheri.